Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayan Allah da fatan kowa na lafiya. Am don Allah yanzu a arewa babu yanda za a yi babu yanda za a yi malamai su tasu su magani yanda yin ninke wannan abin a social media. Sai Sadiya Haruna of Yaten ni ban da problem da abin da take yi. She can even become a pornographer wannan rayuwar rayuwanta ne. Amma yanda take danganta kanta da addini tana cewa ita sayyada ne tana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma har yanzu a ga yarinyar nan bata daina iskancin da take ba fi lahi kalin da take shiga ta dinga rawa tsirara a social media na ga wani bidiyon ta recently ana mata massage a hotel a kan gado kato gardi yana shafa miki jiki yana miki massage yana danna ki kowa na gani wai da zumma kina mai tallako wani abu gagara da a gurin a hotel fi lahi last week na ga an ce kungiyar um, tace fina-finai na kano an ba su ragama su dinga tace waye zai yaba manzo Allah waye ba zai ba if they actually want to start this su fara da yarinyar nan ta je duk abin da za ta yi kuma regardless ta je duk abin da za ta yi amma ta daina danganta kanta da musulunci ba shi wasu su su dinga su dinga su namu ne kuma suna suna suna wani bad image namu a addinin musulunci fi sabilillahi kowa mun sani yarinyar nan kana ganin kuma Allah ya haɗa ta da wasu tambadaddan mutane ne a don want go there da suke suka je suka dora ta akan wani abu dama can ɗan adam a sharari neman excuse yake da ba su san me ba ba su san darajar manzon Allah ba kuma suke claiming sun fi kowa san manzon Allah suka zo suka lalata har al'amuran I don't want to talk about them we all know them sun fi yawa suna nan a Kano da Sokoto da ko ina states in arewa da suke ganin gaba ɗaya in kakkar ka furta kalmar yes ina son manzo Allah komai za ka iya yi a rayuwar duniya ya halasta akwai su sun san kansu Allah su suka haɗu da yarinya nan suke ganin fata suka bata suka ɗora ta akan wannan harka ta ce ganin za ta ci gaba da kilakancin ta da duk abin da take yi da zumma ita sai ya dace gobe ka ganta da hijabi da carbi wata ce tana yaba manzo Allah wallahi duk barin gaya muku in wallahi baka shiga aljanna in baka san manzon Allah da dai a zuciyarka in ka ji irin his no is even like soyayya shi ma ba farilla ba wallahi baka shiga aljanna amma wallahi duk soyayyan manzon Allah da zai sa ka kibri ka ma koyarwar shi ba basic koyarwa na addinin musulunci ka kasa wallahi ba ta amfana ka irin dai ta yaran nan kice saboda ba shi yiwuwa a ce daga zuciyarka kana san manzon Allah ba shi yiwuwa a ce daga zuciyarka kana zan manzan Allah ka ji wai baka san kai koyi da shi duk original ka duba wanda aka san su akwai wanda aka san su a kasan nan an san su masoya manzan Allah ne ka je ka duba su fansu akwai wanda aka san su tun da ka san su ka san su ka san tarihin su ka san gidan su wasu ka san su ka san jikokin su a haka suka tasu ka je ka duba su fansu sai wasu yan iskan mutane za su zo su dinga su dinga lalata biyo wata yan iskan yarinya su sun zo yanzu in bahaushe ya zo magana a ce bahaushe na kilimin addini ina amfani irin wa'annan yaran yara ba ku ba kuma ku zo ku dinga lalata mana tarbiyyar Hausa ya kamata ku gwamnatin Kano tunda su suke da hisba a samu wani abu online da za a dinga supervising irin yaran nan saboda yanzu rayuwa da ake street rayuwar da ake online yafi na street in yawa kuma yara ne yaran shekara 17 18 suna rike waya me za su koya ka taso an ce maka wannan yarinya sayyada ce sayyada kuma an jima ka ganta a gada da wani fi sabilillahi a ce an kasa magana masu tata fina-finai tunda kun ɗora gamar abin kuɗin matakin da abu za ku ɗauka akan yarinyar nan mu ɗau matakin da za mu ɗauka akan yarinyar nan irin wannan abun ka cikin abin da ke fusata ubangiji ba mu sani ba kuma in masifar ta zo kowa da kowa da ni da kai za ta shafa wannan tozarci ne wulaƙanci ne ga manzo Allah wallahi a ce wannan kazamar yarinya ita za ta dinga yaban manzo Allah Allah ya ga mana ai wata kun ta Allah ta tusiba annal ladina zalamu minkum khassa idan bala'in abin nan ya zo, wallahi ba mu san wa da wa zai shafa ba ta je ta duk in ta ga dama ta zama ponster na kamar inda na faɗa amma dai ta daina danganta kanta da addinin musulunci ta daina danganta kanta da manzo Allah wannan wulakanci ne tozarci ne gare mu ni da kai ni abin ya ce min rai ne in kai bai ce maka rai ba kowa zai dauka ba problem ɗinka bane ba problem ɗinka bane ka kyale ta rayuwarka ne daga zaran mun dauka problem ɗin wani ba naka bane daga zaran muka fara failin as musulmai tabbas mutane na ganin mahaukaciya ce mahaukaciya ce bata san me take ba inda na faɗa ko da wani ta hadiya da haukanta sai mu bari kuma ta dinga mana shiri da ta addinin mu aukanta ita din banza ita din wafi da ba za a gaya mata ba ana ganin ba problem ɗinka bane a kyalata ya baka san baka san baka san bad influence da take making a society bane wallahi dole mutane su zo a ko malamai a fito a san wani abu da za a ɗauka a kiyaye da ita da ire-irenta da suke damu lalata yaran mutane online Allah ya kare mu